لست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بحبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا وأكملهم جمالا وانتسابا بنورك أشرق الإيمان فينا ولم يترك ضبابا أو حجابا فبدد ظلمة الأهواء عنا وأطلق في دياجرنا الشهابا وأطلق في دياجرنا الشهاب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ban gushe ba muna rajja akan 'yan shi'a suke cewa sahabai sun ridda a bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dukkansu ila yasiran wanda ba su wuce mutum bakwai ba gunsu wansu wuraren ma sha biyu haka al'umma ce wanda ba za su samu matsayinsu ba ba za su samu fahimta jininsu in aka rushe sahabi sahabai rushe sahabi ba karamin rushe a jini ba ne don ba cikin wanda ya kwalli da shugaban talibai sallallahu alaihi wala su ba wani mahaluki wanda ya gan manzan da ido sallallahu alaihi wasallam ya imani da shi ya rubuta masa wahayi ya aura masa ya aure a gare shi kuma an ji fagen yaki da shi kuma an tabbaka ajinin karara ina raye shi sahabi shi ka zo ka share su baki ɗaya ka ce ta sai kuma ka kafa masu hujja hadisin da su suka ruwaito su da kansu suka ruwaito hadisin kai da ka zo daga baya ka fi su fahimta wannan hadisin to a kansa muke ranci domin abin da yake tashi hankali yanzu wasu 'yan bokunmu da magari jama'a da wasu matasa wanda ba su dandana ilimi ba shubha shi ka gan mutum ina karatu ma amma shi shubha ya zo ya gyawo shi duk wanda kake ga yana kawo shubha ba talibin ilimi ba ne ba yanda za ka zo ka ringa neman laifi mutane ba za ka kama shi ba irin waɗannan bani adam hankali akwai sabuwan da bani adam ko allah ne kake so ka allah ne hace ka ka iya cewa don me yi mutuwa na ga mutuwa ba daɗi don mene ka ya haje ka rayuwan ka daga bayan mutuwa ba abinda da kake nema laifin mutu ba za a kama shi to amma sha nan Allah abinda ake kira adalci a wurin Allah shine adalci abinda ake kira zalunci a wurin Allah shine zalunci ba tunanin ka ba da ganin ka ba ka rayuwan ka tunda kai mahaluki ne ya tunanin ka ina da haƙƙi ina da haƙƙi ina da iya to ina daga cikin kiryansu cikinsu da malamin ike sai faɗa maku cewa wannan mutane ba al'umma ba je abin da yake karantawa da yake cewa ya ce lakin ha'ula'i أنه نص على علي بالخلافة بل منهم من ينكر أن تكون زينب ورقية وأم كلثوم من بنات النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون إنهن لخديجة من زوجها الذي كان كافرا قبل النبي صلى الله عليه وسلم أتي برافي داسي إنكار كريا kawai cewa sahabai sun rida ba kiriyansu ba ne ya ce farko jahilcinsu da musunsu da ƙari kauni cewa baka da umar ba a birne su a wajen da manzala ke kwanci ba ba a birne su kaga a karyan da rana daidai suke farin karyan ya fi ma ranar karya a ga lokacin da aka birne shi na bakar dan shiya ba yare bai ma fita duniya ba yanda aka birne shi na umar dan shiya ba ma fito da shi a duniya ba ranar da aka bari mai shugaban talikai a hujjarta na aisha kai dan sha ba ma fito da ka a duniya ba amma saboda kin allah da manzansa ka cewa an birnin shi na baka da umar kusa da manzo Allah kuma sun ce waɗannan kafirai ne a hada kafiri da annabi gu daya eh Allah yana kishi kayansa a doki shi na baka kafiri ne tamaman gunsu ya rida a doki umar ya rida a sa su gaba da shugaban talikai daki daya makabarta daya wuri daya dole su yi kariya kuma su yi su yi wannan kariyan kariyan su na biyu ya ce bal minhum abinda suke cewa man yunkir an takuna zainab wa rukayya wa umu kursum min banatin nabi sallallahu alaihi wasallam kaga dole tunda suna kin shi na usman sun ce kafiri ne to karkashinsa akwai akwai ayyan manzan zainab akwai rukayya duk sun riga shi na usman kuma matanka da ya riga ka a tashin kiyama shine matanka to suna son su kafirta usman ya za yi sai ce ci kai rukayya da zainab ba ya'yan manzo Allah ba ne sallallahu alaihi wasallam sun ce sam wa na sun dace na na hunna li hadiya min zawji allazi kana kafiran sun ce na hajiya ta taba aure wani kafiri aka haife waɗannan yaran sauraka Allah sallallahu alaihi wasallam da hadisan da suke nuna cewa manzala yana kira waɗannan ƴaƴanta ne qur'ani kuma ya ce Kur'ani ya zo bi siga banat Kur'ani ya zo siga banat ya ce tun ce manzala yana da yarinya kwaya ɗaya ne shine na fatima da zai ga nusus Kur'ani ya ce banat ne to yinkarin da suka yanan nan da za su zo suka yi wa allah inda kuka gane ce waɗannan makariyata ne su makariya ne to ku gani da shi ya suke karya sauraka ba jini suke yi ba a jini maguzawa ne ga mummunan niyya ga mummunan fahimta duk ina tare su ba mummunan niyya da mummunan fahimta duk an haɗu allah ya kare mu ومنهم من يقول إن عمر غصب بنت علي حتى زوجها به حتى زوجه بها وأنه تزوج غصبا في الإسلام إيه سنتي كاكين أكوي جيكا منزان صلى الله عليه وسلم إرنا نهجية Eh, eh, eh, yar na na fatima ma'ana jika na na hajiya wanda shi na umar ya aura shi suka ce ai umar kwacin ta yi <laughs> ku duba zance fa an rasa yadda za a yi sharrin an ce kwacin ta ya yi sun ce ominu man ya kuru inna umar gasa binta ali ya kwace yar jika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na Fatima ta aura na na Fatima ta haifa hatta zawajahu biha har ya aureta ta wa annahu tazawaja gasban fi islam da karfin sa ya kwace ta ya ya aure ta kuma shi an ba kwaji su Allah kun ce a tawarkiya a sama da ake yi murmushin ali ne karfi kuma kun ce lokacin da za a aura ma na na fatima shi na na fatima tana gan kuma ba ta son na hajjan ji su shi'a za a je fagen yaki she she na ya ce na na fatima ki zo nan shi ya sa ta nan suna so su yabi shi na ali kenan cewa mai karfi ne aka sa shi a nan aka sa ta nan tun da aka je fagen yaki har kado shi na ali bai taba ajiye annunta ba a na ake zaune ana yaki na na fatima tana na annu abu ana rike ta kuma yana doki har aka je yaki aka dawo don nuna karfi na na shinali to kun ce mutum da yake wannan gyarumin kuma al'umma shi suke so a zo kuma shi na umar ikwaci yarinya a wurinta kuma a kwaci kowa duk duniya su yi shiru abba jama'a 'yan shi'a allah kiyaye kaga abin da suka ce kenan don me in sun ce jika manzala yana aure shan umar ai za su fada rami duk sun yi karin ne don samu dama kafirta sahabai na'am aminu man yaqulu innahum ba'aju batna fatima hatta usqitat وهدموا سقف بيتها على من فيه abinda ake gaya irin wadannan jahilin irin fakin bakin jahilin mutane da bakakin shi ka gan shi sa suke kuka waɗannan maganganu in aka gaya awam ga makar mutane ai eh, za su yi kuka sun ce an soke cikin na na fatimatu tana da ciki shi ta yi bari wani ruwaya ma aka ce shi na umar ne ya tura mata kofa ba a ju batu na fatima yanzu dan allah tara jama'a jahilai a ce bayan manzo Allah ya bar duniyan nan shi na ligima ya tashi shi na umar ya tura kofa ya buge ciki na na fatima na na fatima tana da ciki shi ta yi bari kuma daga wahadda musa kafa ha Allah mafi sun ce dama da aka yi rigima shi ka hau ta aka aka rushe dakin aka aka aka aka rushe dakin sama aka aka aka aka rushe dakin sama da wanda suke tikitu aka aka aka aka zuba masu abin nan rufe don wai sabon ne suke wannan shi na ali na na dare sun ce abin da aka yi kenan to ya ce ne. wa amsali hadhihi al-akadir ya ce waɗannan misalin karyan da suke ba iyaka to ranan eh, wannan ashura irin wannan ta sune ake karanta ma mutane suka ga yan kawai suna kuka waɗannan karya cewa an da kina na fatima ta yi bari waɗannan kaza ai kaza wallahi usulubi daban-daban na kariya. da kin Allah da manzansa da mummunan niyya da mummunan fahimta wannan abun ya haɗu mutum na da su'i fahim da hobsin niyya to duk sharin zai hada, farko ba shi da kyakkyawan niyya kuma ga mummunan fahimta lakiyaye na'am وأمثال هذه الأكاذيب التي يعلم lahu له ilmun wa ومعرفة ya ce duk mutum da yake da adina fahimta duk mutum mai hankali ko yaya ina da dan ilimi zai ce wannan wannan magana duk makariyata ne abin da muka kalce sun kire aka yi to fahum da'iman ya'maduna ila al-umuri al-ma'lumata al-mutawatira yunkiruna ya ce abu mamaki duk abin da ya zama mutawatira wajen musulmi she su inkarin sa to yanzu amma me yasa suke cin nasara baccin masu ilimi baccin masu ilimi shi dan shi baya shuka a kidansa akidansa shewushin kasanta amina wa wanda da suna ce a fita a yi gwagwarmaya a yi inkarin munkari ina suke kowa shuriki ba wanda zai gama ss a nan kawai gama jami'a nan kawai gama abin nan yadda ya fita ije yi da'awa daga in kace kawai a nan za ka yi mamaki kirsa zai fito daga waje bature wata na je can yamma na je da'awa shaka shiga da ni wani kawai ina suman daga lokacin na karatu a saudiya na je togo a can wajen arewa shi muka shiga wani jeji a da yamma shi mutane suka musulunta na fito daga sojiya na gan aini babu irina na je na yi yaki <laughs> ruwa ya tashi fa bala muna fitowa wannan lokaci muka hadu da wata baturiya daga birtaniya ko france lokacin da muke kokari saboda ba wuta a can ba komai mun fita lokaci ta take shiga kuna gane yaren gawa kawai na tafi ni ban ga su baki ne kamar ni na je na yi da'awa da yamma ruwa ya tashi ina son fita ina kokarin fitan lokaci iska ya kada ice mai fada kan hanya lokacin baturiya daga kasan waje ni na kokarin fita saboda ruwa ita lokacin take so ta shiga can can za ta kona ba abin da yake sa shari yake ba zama wallahi bi ma ka sabata aiki na ne wanda aka yi karatu a nan da yadda ka yi waje karatun waje da ilimin da aka karanta a nan mashi a cikin birni ba wanda yake fita kawai ba wanda ya damu kowa kuma ya tsara rayuwarsa inda ke so yi kuma ba haka sahabi suka rayu ba sahabi ba haka suka rayu ba ba haka suke sulfura ba kuma wanda suke zo su yi da'awa masu da ilimi to dole ai barna lokacin da aka fara wannan gwagwarmaya na irin na ra'ayin cewa a yake zalimai ai shi na abin da aka fara abu farko tulabul ilm wanda suke karatun boko aka da gaskiya ke a yaki zalimai a fito a yi zanga-zanga a nuna ilimi shi an tashi shi an zalimin shugabanni lokacin mana bakar mu ya yi bayani mutane su yi bayani ana gan kamar wani abu ne wanda ake so a toshe hakkin yaran ya ce fa karshe ga abin zai faru ta yanzu ba wani zalunci ba ne lokacin za a ga mutum ligansa ɗaya wai mai yake yi yanzu ma kafa ta ake sun fita masu shugabannin kasa ne ka gan cewa abin nasu shugabanci suke so da kin Allah da manzansa da ana riga da ake sakawa lokacin su wali ana gugurma ana kiran yanwa yanwa yan braza riga da mutum ke sakawa ta yanzu kafet ake sumfura mai sada da ataka da rundunar sojoji na sama da kasa da gan yara suna sa kayan su ne rundunar sojoji saman da kasa da batu jara. kuma mutum da ya ce wai gogorma yake yana inkarin ina inkarin zalimai kagan kirya suke dama mulki ake nema ba fa ake kadawa da fareti shi ake masu amma lokacin suna ashe hasada ake ma shugabannin dama ba allah na gabansu ba yadda suke ce zalimai su ma zalimai ne waɗancan zalincin sata kudi mutane suke yi ku zagin ajinin allah kuke gara waɗannan da suke sata mana kuɗi su daman la'alla in su yi tuba karshe rayuwar sa Allah zai saurayin su ku gashi sahabi kuke zagawa kun taba har gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma duniyan ya bayyana ga ku kafa take sun bara irin bature ke sarin bature kun ce aji ne waɗannan wanda ba ji ne ake yi ba kun ce wai a yi zodu a yi yaki yanzu kafet na gyan kafet ake sun fada maku irin na kiristanci ake takawa da badujara baki ɗaya da yahudu ba bambanci kun sami yan kawai ba san komai ma ku doke su sa a kori kura ku ringa zagin sahabai ku ce wannan shi na ji ne ya za a yi a ce wai yanzu na na fatima bayan mutuwa manzala sallallahu alaihi wasallam an an an an soke cikinta wace irin wace irin rashin rahama Allah zai ma annabi a bayan mutu annabi annabi ya bar duniya wanda shugaban talikai wanda Allah ya fi son sa fiye da kowa a je bayan sa baki ɗaya manzo la bai bar kowa ba har a kashe a soke cikin na na Fatima kai lokacin ba operation tunda an da ke ta an bakara cikin ta to ai shi ta mutu amma ba wannan ya kashe ta ba ba ku ce wannan na ba ci a kashe ta ba kuma ka gan yanzu wai shi na Umar shi na Lina nan shi na Umar ya kwace yarinya ya aura saboda Allah saboda kin Allah da manzansa wanda an yi wannan auren amma shi na umar ya faɗa mangar da duk mutum ya ji shi ya kuka ya ce ina so in haɗa gini na da gini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yanda muke tare nan shi ya fara aura ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shi na umar yana murmushi shi na umar eh, shi na ali na murmushi shi na ali na so shi na umar shi mai aure assa a aji gawa shi na umar abdullahi ibn umar yake cewa ko abdullahi ibn abbas ya ce na ji wani ya dafa ne a baya shi na ga awaye na zuba abin nan ka faɗa shi na wai na um, shi na ne ya ce na ma in samu ni rayuwar da ka yi umar na ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ka shiga nan ka fita nan ka shiga nan kai da shi ka gode ma Allah wai na kwance shi wannan shi na ne wanda sahabbai suke kauna gidan manzo Allah da bani hashim a ce duk sun rauna shi umar ne kawai zai zai kwaci yarinya jika manzon Allah kawai ikwashe shi aura abba shi'a wannan shi na jinin ci gaba wa ilal umuril ma'dumati allati la haqiqata laha yuthbitunaha falahum awfaru nasibin min qawlihi ta'ala wa man azlamu mimman iftara ala allahi kadiban aw kadzaba bil haqqi malamin yace suna da nasibi a cikin wannan aya yace suna da nasibi falahum awfaru nasib suna da nasibi abinda Allah ya fara o man min man iftara ala allahi kaza waye ya fi zalinta kansa wanda ya kaga ma Allah kariya ya ce kariya bayyane ki ya ce suna da nasibi a cikin wani aya ya za ka ringa kariya mummunan niyya da mummunan kariya kuma mamaki yanzu jama'a bisa ake ba wani abu ne talauci talauci ana yi amfani da su da talauci da mummunan fahimta yanzu yanzu a zo a ce wai mutum bai taba karanta tarihi ba ya ce wai an an sahabai sun soke cikin na fatima ta zuba da gini ta yi bari miji na nan bani hashim suna nan lokacin da manzala sallallahu alaihi wasallam yake da'awa bani hashim suka kare shi da musulmin su da wanda basu musulunta ba barantanan lokacin da bani hashim sun musulunta baki daya su kyale umar izo farke cikin na fatima duba ne hashim suna shiru abba jama'a abba kariya amma da haka za a jahilai a kun kunzuma jahilai a ringa waɗannan sharri na'am fahum yaftaruna al-kadhib wa yukazzibuna na bilhaq wa hadha halul murtadin yato sune murtadin indin kana neman murtadin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ake mangana ummati ummati al'ummata al'ummata an ce badalu wa gayyara yace ko wannan su ne amma ba ba za a faɗa sahabin ba na fatan gane na'am wa hum yad'una anna Aba Bakr wa Umar wa man wa man ittabi'ahuma irtaddu 'an al-islam wannan shine karatu da'awan suke na karara cewa Umar da Aisha na Bakar da Umar da wanda suke bi su sun yi ridda a cikin musulunci ci gaba qad alima al-khass wal 'am anna Aba Bakr huwa alladhi qatala al-murtaddin so yace kowa ya sani Abubakar da jama'ansa al'ummansa su suka yaki wanda suka yi ridda ya za ya ce da su suka yi ridda wanda su suka yake masu ridda shi kuma ku ce su suka yi ridda duba ta bayu ne a cikin wannan magana fa'iza kanu yadda'una anna ahlal yamama mazlumun eh sun ce mutane yamama sun ki bin shi na bakar ne ba su ba shi zaka ba shi sha bakar ya yake su in kuna da'awa cewa an zalunce ahli yamama an zalunce su kucilu bigil haƙƙi an kashe su ba tare da haƙƙi ba wa kanu munkirina li qitali ulaika muta'awwilina lahum hmm. kana hadha mimman yuhaqqiqu anna haula al khalaf tabi'a ulai tabu ulaika sanab hmm. wa anna as-siddiq wa atba'ahu yuqatiluna al na fi kulli aywa ya ce ai tinda wadancan masu tawiri suka yi imani da musailamatu kadhab aka yake su amma akwai wanda kuma sun zo suna goyi bayan su ya ce to haka ne yanzu wanda aka yake su banin yamama wanda suka yi imani da musayi ta kaza ba aka yake su to wanda suka biyo bayansu su na yan shi'a to tafiyansu daya ne daya ne su ma sun yi ridda kama wadancan na fata gane ha'ula ya khalfa taba ula'ika salaf waɗannan da suka zo suna imanin cewa bani ya mama an zalunce su su ma dama sun ki bada zaka ne wa anna sidiki wa atba'ahu yuqatiluna na fi kulli zaman yace eh, to ba laifi shi na bakar kuma da wanda suke bin sa suna yaki duk masu ridda mu ma muna yakin ku da hujjoji na wa qawluhu innahum sammaw bani hanifata murtaddin li'annahum lam yahmalu zakata ila abi bakr farko kenan sun ci abin da ya sashe na ya yaki bani bani hanifa wai sun yi da wai kariya ne shi saboda ba su bashi zakka ba ne ba su yarda da mulkin ba shi sai yayi haka suka ce fahaza min azharil kadhibi wa abyana ya ce to wannan shine eh, jawabi kenan ku ji tambayan wa qawluhu tambayan su kenan kuna gane karatu shi aska ce inna samu bani hanafiya murtadin ya ce sahabai sun kira bani hanafi sun yi rida su ne bani yamama kuma wali li'annahu lam ya hamilu zakata ila abubakar sun ci abinda abubakar ya yake su ba shi na bakar ba su ba shi na bakar zaka ba kawai shi sa ya yake su amma musulmi ne an zalunce su in ji shi'a to shine mala yake masa radi yace mai fahaza min azharil kadhibi wa abyana ce kare a bayyane ki zamu ne sunnan su ne fa innahu innama qatala bani hanifa li kaunihim amanu bi musailamatil kadhib abin da yasa na Abubakar ya yake su sun imani da musailamatil kadhib ne ba dai hana zaka suka yi ba wa taqadu nubuwata shi suka ce shi ma annabi ne wa amma mani'u ta fa kanu qauman akharin yace wansu ne wansu mutane ne ba wannan kabila abu hanifa bani yamama da abu hanifa ba ba su ne saboda ba kwanan lokacin da aka yi abu dan shi ba a shi ba dan a babu shi wannan lokacin sahabai ne ya za ku zo abin da ya faru mutane suna nan ku rushe wannan ruwayan baki daya ku gina naku akwai kiran da ya kai haka ah, mutane da kun ce ba kwanan ku da ba ku yi kwalli da shugaban taliki ba ba dan shiya mahaluki da ya ce gan annabi kare kuke kuma wanda suka gan annabi suka ruwaito a jisu ku ku zauna ku fasara masa kagin kirya ne wannan eh qad waqa'a li ba'd as-sahabati shubhatun fi jawaz qitalihim to ya ce akwai wensu wanda sun hana zaka she yayin da shi na bakar zai yake su she wansu sabai sun ce a kyale su a yake su don su ba da zakan wannan shine magana yanzu ba su ne wancan banin abin nan ba hanifa ba na wa amma banu hanifa falam yatawaqqaf ahadun fi wujubi qitalihim yace ana sa yake wanda suka yi musalima ta kazab da mutanen sa ba wanda ma yayi inkara kansa amma wanda suka hana zakka ne a can ne shehu Umar ya ce ya za a yake mutane shi suka dauki mangan shehu Umar shi suka aje shi ba mahallin sa ba kasan su kare gunsu wani abu bane na'am وأما مانع الزكاة فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال يا خليفة رسول الله كيف يا خليفة يا خليفة رسول يا خليفة رسول الله كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله فقال له أبو بكر ألم يقل إلا بحقها فإن الزكاة من حقها والله لو منعوني عناقا أو إقالا كانوا أو أقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه يا ya ce wannan يا na bakar ya yi kun ji karatu shi na bakar ya wanda da manzan labar duniya sun ki bari zaka shaka yaki su yakin sa aka yi shi na umar shi bai gan ayi yakin ba ya ce kyale su tun da hadisi manzan Allah ce ce umitu an ukatila nasa hata ya sharu ya ce tun da sun bada shaida a bar shi shaida haƙƙin shaida haƙƙin rukuni guda biyar sheshe na abakar ya ce to eh haƙƙin tabbatar da kalmar tauhidi rukunin ajini shine bada zakka saboda haka sheshe na mura yadda waɗannan aka yake suka dawo da addinin ba ba su daidai ba ba abin da ake masu koya masa hankali ake ko koma addini ba yanda nake zama inda muka gani dama ba koya masa hankali ne su dawo daga addini don wayansu sun ce ba za ba da zaka ba an kyale su wayansu ba ce za a daina sallah mu za mu iya azumi amma sallah ba za mu iya ba wani zai iya ce zan ba da sallah amma ba zan je haji ba ya ce dole na ayyake su bi haƙƙi ha ya ce nasin ya faɗa na'am wa ha'ula'i lam yuqatiluhum likaunihim lam yu'adduha ila siddiq ba ba yake su ba domin wai ba su bada zakka ba fa innahum lam ya'tu bi anfusihim limustahiq ba na'am ci gaba fa innahum law a'tuha bi wa wannan kiran da kuke yi da amma da suna bari zakkan ma ba su kai ma shena bakar ba ba zai yake su ba saboda amma zahabance limam ba limam zaka bai zama wajibi ba in dai har mutum zai ya fito da zakan ya isa bai zama wajibi ba mm. hadha qawlu jumhurul ulama ya ce wannan shine fahimtar jumhurul ulama cewa mutum zai iya fito da zakan ya iya raba shi bai zama masa wajibi ba da wajen da ake ba kwamitin zaka ba ka abi hanifata wa ahmad wa ghairihi haka suka fahimta wa qalu idza qalu nahnu nu'addiha bi anfusina wala nadfa'uha ila al-imam lam yakul lahu qitaluhum fa inna as-siddiq radiyallahu an lam yuqatil ahadan ala ta'atihi shin Abubakar bai taba yaki wani domin ibishi ba bi ibishi ba ya yaki mutane don su bi Allah ya ce abinda shi na bakar yake nan ku ba da ko kuyi yi kaza bai yake su ba don su bi shi shi na wala alzama ahadan bi bai bai mutane cewa ku zo ku mu baya ba ولهذا لما lamma. لمقتل لما لما تخلف عن بيعته سعد لم يكرهه على ذلك سعد shugaban 'yan madina da aka yi mubaya shi na bakar a gidansa ai shi bai yi mubaya ba bai yi baya ba kuma ba wanda ya ci shi na bakar ya yake shi ba wanda ya tanka shi ya ce to nan kiryan ko ya bayana shi yana bakar da yana yaki mutane su bi shi to wannan shugaban zai fara yakin sa a gidansa kama shi yana bakar baya bai masa ba ya takhalluf ba yake shi ba shi yana bar bai taba yi wannan ba yace da yake nan ku ci gaba ku ci fa qawlul qa'il sammu bani hanifata ahlul ahlul ahlur ridda لأنهم لم يحملوا الزكاة إلى أبي بكر لأنهم لم يعتقدوا إمامته من أظهر الكذب والفرية وكذلك قوله سنتي سنتي سنتي sun ce na bakar ya yake bani hanifa ne saboda ba su kawo zakka ba sun ba na bakar shi ya yake su ya ce to wannan shi ne kiriya a bayane kirya a bayane li'annahum lam ya'taqidu imamatihi wai ba su kudurta limanci abubakar ba shine ya yake su to ya ce min azhar kaz wa firya ce wannan shi ne mafi karya da mafi kage waka zalika kauluhum in umar an kara kitar bani hanifa sun umar kuma in kara yake su yace wannan shine karya shine mafi bayana na karya yace to ka karya ne wannan duk baki daya saboda su yan shiya ne wai to wa amma qawluhu wa lam yusammu man istahalla dima'al muslimin wa muharabata amiril mu'minina murtaddan مع أنهم سمعوا قول النبي صلى الله عليه wa salamuka salami <laughs> wa muharibu رسول sallallahu alaihi wa sallama kafirun bil ijma kun je muci wuce karatu a can sun ce bani yamaman su ne bani hanifa sun ce abakar ya yake su ne saboda basu ba da zakka ba basu ba shi zakka ba basu yi iman da shi ba ya kashe musulmi shi na ali mai masa shi na umar ya masa inkari amma lokacin shi na ali na ba ba ce shi ya ce komai ba suka ce yayi kaza yayi kaza don ya hana zakan ba su yarda da imamanci ba shine mara masa raji cewa sa'ad wanda aka aka yi aka yi mu baya a gidansa ba wanda ya yake shi mutane nawa ba su yi mu baya ba ce ba su ba shi na baka bai taba wannan ba ya ce wannan ba yi wannan ba lokacinsa ina ma an yaki waɗannan ne domin sun imani da matuka kaza shi aka yi kuma wanda suka hana zaka koya masa hankali aka yi aka dawo da su ba wanda ya yake su don ba su iman da abubakar ba dama su iman da abubakar kawai su kasashe ne to shi ne ke cewa wai shi aska ce da ya kamata a ce murtadun su ne wanda suka yaki shi na ali ali su ne suka yi rinda wanda su yan safai da yan jaman wanda aka yi yakin kungiyar suna na aisha shi a sun ce ya kamata su suka yi rinda amma domin aka kira bani ya mama sai yi rinda n'dar'i dan. bani mama sun hana shi na bakar don kare ba su iman da shi ba amma domin sahabai suna ma sahabai ilzam ne cewa a kun ce wanda suka yi ridda da wannan hadisin shine wanda sun zo sun hana shi na bakar zaka saboda ba su yarda da ajininsa ba ba ku yake su ba ba ku su masu kun kira su masu ridda me yasa ba ku kira wanda suka yaki ali ba ku kira su masu rida ba ilzamin yan sha suke ma sahabai ku ji abin da za a gaya masu fa yuqalu fil jawab awwalan دعواهم أنهم سمعوا هذا hadisi من النبي صلى الله عليه وسلم أو عنه كذب عليهم إيه سنتي من ذا يا علي حربك حربي yakinka yakina ne wasalama ka salami in dai har mutan kai sulhu da mutane ni kai sulhu da ni muharabat rasul sallallahu alaihi wasallam kafir bi ijma kuma wanda kuma ku sahabai kun yaki ali wanda yaki ali kafiri ne don me kuke kira bani musailama kazab da jamansa su kafire ne ku wanda ya yaki ali kafiri ce ce shine malaki ce wannan hadisin ma da aka ce ya ali har ya ce hadisi ne ba da asali ma dama kariya shine gidansu ya ce ba asali ba ya ce wa hazal hadis ci gaba ya ce to ku yan shi ba ku nan waya ɗau kuma kuwa na ji shi daga wa kuka ji ka gan in ba mutum ba shi da hankali ba lokacin manzala ba ku nan kun cin ji manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce waya ɗau kuma kuwa na ji su aslan waya kawo muku wannan hadisi wa hadha alhadith laysa fi shay'in min kutub alulama yace baya cikin baya cikin hadisin malamai kwata kwata ba sai da shi ba wala ruya bi isnadin ma'ruf hmm. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم قاله lam yajib an yakunu qad sami'u ko da ko da ma ya fada bai zama wajibi ku ku ji ba ba za su yi kayan mai daɗi ku kuna cikin wani duniya da ma ba sai wani shi'a ba da manzo Allah ya fada ba ku za ku yi ba yakin da ake ci a ce a lokacin ba ku ga Ali ba ba ku ga Ali ba kaci kiryan banza ci gaba فإنه لم يسمع كل منهم كل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فكيف إذا لم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله ولا ولا روي بإسناد معروف da ba sahabin suna nan kuma mun gane fada ba kowa ne zai ji mu ba baranta na wannan ji sun ba wanda ya ji la zamanin wala makanin wala wanda ya rawaito wannan ji sun بل كيف إذا علم أنه كذب موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم في اتفاق أهل العلم بالحديث يأتي دو أن يسن حديثة سن كريا كاجي أكما منزان صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه لم يكن قتاله يوم الجمل وصفين بأمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما كان رأيا رآه يأتي تسيا غير yakin da لي na ali yayi daban yakin da abakar shi shi na bakar bayan masa baya ya kiyawa wanda suka hana ba da zakka a dawo da su saboda haka ba doki ganiman su ba ba mar da su kafire ba yakin kashe biyu ne dawo da su a jina kai saboda haka ba a ribance su ba ba a doki dukiyansu ba kawai su ba da zakka akwai wanda suka bani hanafiya wanda suka imani da musaila matuka zawo shi an yake su yakin da abakar yake sauraka yakin da ya ma musailama ta kazzab da jama'ansa da yakin da ya ma musailama ta kazzab da yakinsa da wanda kuma aka kashe su ba su ba da zakka ba su ne wanda manzala ya faɗa cewa baddalu gayyaru ba'da mutanen da shina bakar yaki su wannan su ne ko su da suka hana zakka ba su yi ba sun baddala a jini wanda za a iya masa hukuban su mutu akan na fagen yaki da wanda kuma dama sun imanin musailamata kaza musailamata kaza kuma ya zo har madina ya zo wajen manzala sallallahu alaihi yana komawa ya rubuta takarda cewa raba kasan kuma mun karanta maku ayoyin da ya ce an sauko masa to wannan sune masu ridda wanda manzala yake cewa ranar tashin kiyama da wanda za su biyo baya wanda kin jaji ne su ne baddalu wa gayyaru ba'dak wannan shine hadisin ku fahimci wannan hadisin ba shi dan sha ne zai ruwaito mana hadisi ba ba dan sha ne zai sallaka gaiman manzala bai kawar ma hadisi ba ba dan shan ne zai fito cikin uslubi ya fito cikin tsotsar iyayensa bai je ga annabi wasa ba suka gan annabi su suka ruwaito hadisi suka fassara shi ba wani mutum da bai san Allahu akbar shi Allahu akbar shi zai zai fassara mana hadisi ba ba sa nan wannan lokacin to sun ce shi kenan kuma kun ce wanda yayin da waɗannan matasan munafikan wai su 'yan daru wanda ba su da nasibi a lahira suka zo suka kashe shi na usman suka je suka tursa shi nali suka masa mu baya suna na aishatu da sauran sahabai lokacin maka ne an je haji suka zo da suka zo suka sar shi na usman aka yanka shi na usman na qur'ani jini na zuba lokacin sun zo sun bari lokacin sahabai ba sa garin suna na aishatu da sauran sahabai suna makka labari ya zo masu cewa ga an kashe na usman to su shi na aisha suka doko jama'a can a biyo kasan iraq a samu jama'a a zuwa yake wanda suka kashe na usman wannan lokacin she kuma wanda suka kashe na usman suka zo suka tursa na bakar ya na ali lokacin majina ya zama nasu sun giwe mulki kuma ba sahabi daya in ji galiya ne ba sahabi ko daya ciki yan masu neman daga misra daga mutanen yaman da tarkace da wanda suka yi iman daga baya ba wanda san su dukiya na gaban su suna toma shi usman ya sa mutanen sa cikin hukuma kamar yadda ta giye mulki yanzu yadda kasashen larabawa a ji ana kashe mutane a ce wai sun ba su iya mulki ba mutum ka ce bai iya mulki ba ka zo kana kashe shi kana sama shi bai iya ba to kai ka iya kashe jama'an ka duk abin da ake kasashen larabawa da mu kenan ka ce mutane ba su iya ba sun so suna son mulki ka ta zuba da gini turawa suna turo maka bindiga Allah ta kashe dan wanka ka ce wannan shine addini wannan shine daidai haya za mu sha wahala mu da larabawa to ka ga nan wurin da aka yi to she she nali kuma waɗannan mutane sun sun ringaye shi shi aka zo aka ga she nali cewa suna nashi da sahabbai za su zo su yake shi shine kuma shi mai shirya da wannan jama'a tun da wannan lokacin she nawa ali bashi da iko yaki daya daga cikin su suke kewaye shi sun je su masa mubaya'a she nali na bukatar taimako wanda za a taimake shi yaki wannan kuma ma'awiya ya rubuta ma ma'awiya sauka shi ma'awiya kuma ya dauki liga a can ya ce gashi ku taimake ni dan amina ne doko fansansa ni da shenali ba sa na bane ina son sauka amma na neman ginin shenali da shena usman amma ni ba sa na bane shena ali ba sa na bane yake shi amma shi kuma can suka goyi bayansa suna na shi kuma suna makka sun ji cewa ga shena usman ya mutu su kuma suna so su zo su kashe wannan yan jagaliyan yan jagaliyan ba sun kewaye ali kuna gane karatun to fitina ne ya fara ligima haka aka yi da suka ji ce an ce nan sun nasha sun doki su biyo kasan iraq su samu jama'a to she aka za ka gaishe nali cewa an ji ana so a zo a yake ka shi shi nali kuma waɗanda suka zuga shi nali shi aka je aka zo aka je wani yakin da ake sufai da aljamal a can ne wannan yaki ya faru ku ci da aka je aka yi wannan yakin a can da an je da shenali ya fahimci sakon suna na shatu suna ya kuma suka fahimci sakon shenali ya gaya musu ya ce ya zai da kai na ba kwana an kashe usman wa ya garin yan jagaliyan ga bindiga suka riki sallansu ya zan yi da kai na ku zo ku taimake ni mu yake su shi suka sallama suna na shi sun ce daidai ne waɗannan da suka gano haka da dare jama'a su shi na aisha suna kwance jama'a su kuma shi na ali suna kwance suka raba jama'a guda biyu waɗannan yan aliyan da ya suka je suka tashe yakin mutanen makka aka fara kashe su suka tashi ba an ce bai sulhu ba shi suka shi na ali kuma ya tashi ya gan an kai masa hari shi gan kamar daga can ne suka zo suka masa shi aka haɗa yaki an warware agreement amma tun da an gano cewa in dai suna na sun koma gida za su shirya wanda za su mashe nali mu baya kuma mashe nali mu baya za a fahimta da ma'auya lokacin to waɗannan yan jagalayan kashi su ya bushe to ya za a yi shi suka raba kansu biyu suka ce dare ya yi suka kullele suka ce to daya su je su kai farmaki ali a cikin rundunar su daya kuma su kai farmaki wajen suna nasha su ba an gan cewa ya ke fara shi su shi na ya ce ba mun yi suru da ku ba sun aisha kuma shaka hadu da aka fara wannan yakin to waɗannan yan jagaliyan ba abin da suke so suna so su kashe na aisha shake kira yau jamal saboda na aisha lakumin da yake ciki cibiyan ya yi kamar yadda ka san wannan ina wannan abun nan gushiya ana sa kashe ta saboda su ba ji na gabansu cikin na na aisha shi na liyakwace na na aisha to to shine malami ke sai masa ilzam in kun ce suna na aisha da suka zo su ne kafirin murtadai ya ce to uku zan muku tambaya farko dai shi nali bai yake su ba kamar yadda ake yakin kafiri abu uku farko shi ya kwace na aisha zai yi raji za ku ji rajin da yake masu za a كرنتك raji karanta ka ji abin وقال أبو داود في سننه حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الحزلي حدثنا ابن علي عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد قال قلت لعلي رضي الله عنه أخبرنا عن مسيرك هذا أأحد عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم أم راعي رأيته قال ما عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا walakin ra'ayun ra'aitahu ya ce lokacin da aka yaki yaki ya faru tsakanin na na'ishatu jama'a na na'ishatu su da sahabai da shi na bakar ya na ali da jama'ansa shi wannan kais bin ibada shi ya tambayi shi na ali ya ce ka haza wannan yakin da ka yadda mu yaki a tsakanin mu nan shin shi manzo Allah ya taɓa maka alkawari ka yaki mutane ne ko ka sauka shi ya fi maka soki shin ahida ahadahu ilayka rasulullah manzo Allah ne maka wannan alkawarin cewa daga baya abu zai faru kaza kaza ka yaki mutane ko kuwa ganin ka ne ya ce ma ahada ilayya rasul sallallahu alaihi wasallam shi na ya ce sam manzo Allah bai taɓa mu wani alkawari a boye cewa wani abu zai faru ba walakin na ra'a ra'aytu ina gan cewa maslaha ce in tsaya in gyara kasa ya ce to shi a kuji wanda suke tare da rundunan shi na nan ta ce abubakar kuma yakin da abubakar ya yi umarni daga allah da manzon sani cewa mana zaka aka yi kuma da kin yi yimi kuma ridda imani da musailama ta kaza wanda manzana sallallahu alaihi wasallam shi ma ina na ya rubuta man musailama ce karya kake yi da sani manzo Allah kai wannan yaki to yace da me za a ji ijtihad shi na li daban da wanda musulma ka karzabu yana ci ana so kuma sa wahayi kuma da wanda suka hana zakka wanda suka musulma ta shi da rubuta wasiƙa ba manzo Allah cewa mu raba kasa ya ci to inda yufrat yaki abbakar da jama'an da suka yaki da yakin shin nali wa yafi kusa da umarnin Allah kuna ga yace ba ba wai yace duna mu ne amma kai tambaya yace duna mu ne duk abakar da ali namu ne to da jama'an da suke yaki namu ne to amma bakar dai ya yakin musailama kazar wanda lokacin manzo Allah zai bar duniya musailama kazar ya fita masa wasiƙa da shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na da shi ya yake shi saboda yayi dawon nubuwa ya ma Allah kage ya sauko da Qur'ani na kariya ita to abin da shi na bakar yake amma ku yan sha kun ce lalle ne a ce wanda suka shina bakar su suka yi ridda da jama'an da suka yaka su ne zalunci ya ce da wanda shi na ali yake gan cewa yan jagaliya ne suka zo suka tara jindinsa wanda kuma shi ne ina so yin tahallusu da su shi su kuma suka kange shi ya ce da me za a ji ya ce to da aji sabu dauda ya ce ra'ayi ne ni na gani ji na ne ya ce da yake na fanci da yake na na biyu walau kana muharibu aliyun محاربا لرسول الله صلى الله عليه ولو كان محارب علي محاربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مرتدا لكان علي يسير فيهم السيرة في المرتدين ياتي <laughs> wanda kun ce yakin ali a jisun da kuka kawo a can to da wanda shi na ya yake su baki daya kungiyar suna na aisha duka da su duk murtadai ne kafirai ne ta ce zan yi tambayoyi wanda ku za ku ba da jawabi ya ce gashi kun gane karatun kuwa ya ce duk wanda suka yaki gurfin da suka yaki da shenali da sabin da suka fito daga maka shenali in kun ce wanda suka yaki shenali su ne kafirai murtadai ya ce to ga tamboyi da zan maku mm. eh da ali yakin da ya masu zai mai da su abin nan zai tafi da suna kansa sun yi rida ya ce yakin da ya masa zai dadda su kafire ne ta yace ka haka shi na aliyai ba wa qad tawatara an ali wa qad tawatara an ali yawm al-jamal lamma qatalahum annahum lam yattabi mudbirihim ولم يجهز على جريحهم ولم يغنم لهم مالا ولم يغنم ولم يغنم لهم مالا ولا سبي لهم ذريه wa amara munadihi yunadi fi askarihi alla yutbi lahum mudbirun wala yujhizu ala jarihihim wala tughnim wala tughnam amwalahum amwaluhum amwal amwaluhum ولو كانوا عنده مرتدين la'ajhaza ala jarihihim wattaba'a mudbirihim yace ku ku ku ne da yayin da shennali na yakin su da kafire ne ta ce shennali yayi abu hudu ku ba da hamsa ya ce farko shi na ali sallallahu wasallam ya bayyana ko ina mutawatirin annahu lam yutbi mudbir mudbirin mu wanda suka gudu a fagen yaki yanda an tashi jama'a suna na aisha rundunar suna na aisha sun zo suna yaki shi na ali lokacin da shi na ali ya ci nasara kansu a wanda suka gudu ya ce shi na ali ce ya ce kara abi duk wanda ya gudu kar a bi wanda ya gudu kar a bi shi ne malaki cewa da su kafire ne da shi ya ba da umarni a bi a kashe su ya ce ba a yi haka ba walam yi su ala jarahim ya ce wanda suka ji ciwo an karkashe su suna kwance ya ce da kafire ne da shi zai ci a karasa su bar daukansa ya ce a ba su magani ya ce wa lam yugni lahum malan kuma bai ci ganima ganiman da suka tara bai ci ko sisi ba ya ce amma masu kayan su musulmi ne wala yasbil lahum zuriyatun kuma ba doki zuriyansu ba ganima ba doki ganimansu ba ba doki bayi a cikinsu ba wa amara munaji yunaji fi askari she kira rundunar sojojinsa ya ce kar ku bi su kar ku karasa su kar ku doki dukiyansu ya ce walau kano inda murtaji da sun kasance murtadin nan da ya gama da su ya ce ba yi haka ba ya ce me za ku ce ku yan shi'a na fata kuna gane karatun to karatu kenan gobe malam zai aro manganan in in in khawarij mabiyan shenali za a ji tambayoyin da za a yi shala Allah gobe zan tashi wannan ku doki don a gama wannan karatun Allah ya da gobe ku gani me ake ciki saboda haka karatu za ku yi malam ba alai saka alheri ba ne ku da shiga kauyuka waɗannan mutane suna amfani da dukiya naji kwanan nan muka yi daura da mata yaran mata da zashiya wandan shiya suna bin ahal suna su aura yanzu kun gashi da rike yaran matan ku a gida yanzu kowa gashi yake yana da yaran mata biyar uku saboda mutanen sun gashi da rike yaran mata kowaye ya zo sha aura masa in kana magana shiya bai ma san menene shiya ba yarinyar take cewa gashi ba ma daura auren ba shemishin ya ce me yasa suke gidansu suke azumi ranar tasuwa da ashura kuna gane karatun yaran mata ka tara yanzu da na ce ku je ban san ko kun je ba rana rufewa wanda nan gidan aka yi ba na saman kun je to Allah ya fi maku ga yadda kuma na yi yaran mata ka me aka yi malam jabar me aka yi ba ku je ba kuna kasuwa kuna ta kirga kudi man jafar kudi kuke ta kirgawa da dala jafar to aiki da dala suke ta kirgawa da masu sai da nono ka gane malam yanda yanda aka yi malam bayan mun gama yaran nan aka gaya masa aka nuna masu yadda za su haƙƙin namiji akan mace haƙƙin mace akan namiji she ta gane cewa mijin da zai ta gane cewa mijin zai aure dan shi ne yanzu ba abin da suke so she su aure yaran mata yan sunna ku kuma ba ku a karatun kuma kun ga yara mata sun maku yawa a je aura ko ma waye ta ci ba tare da yayin sun ce sam aure da ta yi kuka sun ce lam a hada su haka wata yar boku ta zo nan da jakanta ka gan imani imani ne yar boku da jakanta hijabi ma gashi dai ta ce malam oi ma ku taimake ni ko zan kashe na ko duk abin zai faru faru ya ce na ga iyayena wanda ya aure na zagi abakar da umar ba zan yarda ba tana kuka wallahi da jakanta imani imani ne ya ce iyaye na ba sa fahimta abin da suke yi kenan kuna zaune kabbara masallaci mu da ku in ba ba sai a yi da'awun wallahi aikin banza da ba abin da ya damu Allah kar ku ganna maku zafi wallahi mu da ku baki daya bam da rabo a ce jahilai wanda ga yanda masiran su yake su shiga su ringa shiga da mutanen kawai a ji ne za ku iya cewa suna samun kuɗi wallahi ilimi mai aske shi ya fi kuɗi mutane suna da fitira a gaya masa Allah da manzansa za su fahimta sallallahu alaihi wasallam amma sai ana jira a ce wai ana tura masa kuɗi shi sa dan adam shi ke na shaida kuɗi har ga nuna masa Allah da manzansa lanna na muka yi mangana ɗaya daga cikin ku yanzu billahi muna mangana ya je na gina masallaci amma bawa da ya hada masallaci ya musulmi mutum ya tashi yana jin kishi abun karatu ya zai yana gina masallacin waje al'umman da basu da masallaci basu da ruwan sha dan wansa yana sai gina ma ana sa hana ya da wannan al'umma Allah ya gani وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين شكوب ان شاء الله. ألست المصطفى خير البرايا حبك قد زكى قلبي وطابا ورق فجاز بالوجد السحابا ألست المصطفى خير البرايا